a shirmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin aminu sharif wanda aka fi sani da momo aminu sharif momo da ya shafe shekaru ashirin yana wannan harka ta fim ya kuma bayyana mana labarinsa da ma irin kalubalen da suke fuskanta a harkar fim na samu kaina a cikin wannan harka ta fina-finan hausa sakamakon ra'ayi da nake da shi na sha'awa na ga cewa na ba da gudunmawa wajen haɓaka al'adun hausawa yare faɗakarwa ilmantarwa da kuma dogaro da kai na shafe sama da shekara kusan ashirin a cikin wannan sana'a na samu dama halarta tarika da dama da suka shafi harkar fina-finai a ciki da wajen ƙasar nan baki ɗaya a darakta ne mai ba da umarni daga lokaci zuwa lokaci kace ka yi shugaban kasuwanci na fina-finai musamman wajen sayar da films din nan yawa waɗanda muke tattauna da su suna cewa kalubalen da suke fuskanta mutum zai kashe makudan kudaden ya yi fim amma kawai sai ka ga masu satar fasaha sun fitar da wannan fim din shin a ina ke samun wannan matsala eh satar fasaha dai ko a ina take dai babban laifi ne kuma abu ne wanda ya kamata a tashi tsaye a yaki da shi a kowane matakai daga mataki na gwamnati zuwa na can ƙasa ka gama aikin ka ka gama kashe kuɗin ka wani hakurin yana zaune ya zo ya ɗauka ya amfani da shi ya mori abin fiye da kai bayi ba ne wannan cin haki saboda ku akwai buƙatar mutane su tashi a kowane matakai su taimaka idan har sun ga inda ake aikata wannan mummunan laifi su kokari su sanar da hukumomi hukumomi ko kuma kamfanonin da suke da alhakin wannan kaya domin a dau matakin da idace wannan yana nakasa sosai wajen tattalin arziki ga ci gaban wannan masana'anta kuma tattalin arziki na aljihun shi mai shirya fina-finan kansa na ganin cewa idan aka kai shigar gobe ba zai iya samun damar da zai iya mikewa yi wani shirin ba masana'antar bata fito da wani hanya da za ta dakile satar fasaha nan ba za ka ga misali kasashen da aka ci gaba ba su cika fito da fim haka kai tsaye a fara sayar da shi ba sai sun dan nuna a sinima sun mai da kuɗi. Yau ko a ce ka gama fim ɗin ne ka ce ka kai hakkinka ne kayanka ne ka san yadda za ka yi. Mm. Amma a ce akwai hukumomi da aka kafa waɗanda na gwamnati ne wanda suke yaƙi da wannan abin su ya kamata su tashi tsaye su taimaka wajen wa mutane hakkinsu sannan ita kuma a mataki na kungiya ita wannan masana'anta ta shirya fina-finai tana da rukunin jama'a waɗanda suke bin loko da sako tana a zakulo ire-iren waɗannan mutane suna gofanar da su a gaban hukuma domin a hukunta su masana'antar ba ta ɗaukan waɗannan matakan ne ko kuwa hmm. ana bayarwa a gidajen kallo a nuna ana kuma bawa masu irin rentin ɗin su masu nuna na ɗan wani ƙayyadan lokaci sannan kuma ana nuna shi a manya-manyan sinimu haka zalika daga baya idan an fitar da fim din kasuwa akan yi wani kwafi na musamman waɗanda ire-iren waɗannan mutane za su mallaka akan wasu kayyadajjen kuɗaɗe domin su su je su nema abin da za su ci a kai. To ma iya cewa ko hukumomin ba sa abin da ya dace ba sa hukunta masu waɗannan laifi da haka har yanzu aka kasa shawo kan wannan gaskiya akwai rauni na hukumomin da ba sa tsaya su hukunta din yadda ya kamata sannan kuma akwai kunnan kashi da su mutane masu irin waɗannan laifi na ganin cewa ba a hukunta mutanen ba na ganin cewa abin ya zame musu darasi inda za su gani cewa sun kuka da mataki ko kuma hukunci da aka ɗauka akan wanda yake samar da irin wannan abubuwan akwai kuma son zuciya shi ma daga bangaren na halittar dan adam ya gwammace idan wani ya wahalta ya nemo shi kuma ya zo ya ci bagas duka zamanto cewa har yanzu ana fama da waɗannan matsaloli na satar fasaha to ai akwai haƙƙin mallaka na copyright shin su copyright din ba su yi zuma wani asa na ganin an hukunta ko an samu wani an hukunta shi ya zama izina ga ragowar masu satar fasaha har yanzu bayanan da suke fitowa da kuma hukunce-hukuncen da ake yi Eh, za ki mamaki da na ce miki kamar su ofishinsu na nan jihar kano a ma'aikatan nasu ma ba su fi kwaya goma ba ko zuwa goma sha biyar da wani abu ta yaya za a kuwa ana zancen mutane sama da miliyan ɗari ya miliyan biyu da wani abu ko kuma spin haka a jihar kano a ce za a iya duka iya da za su iya lura da yadda ake mu'amala sama a ce kamar mutum dubu ɗari biyar ne suke da mallakin su samu na'urar da za su kalli fina-finai ko wani abubuwa wayannan 'yan kalilan mutanen ba za su iya sa ido ba na ganin cewa an lura an kwato mutane hakkinsu hanzari wajen fitar da gabatar da shari'a idan har in an kama wayannan mutane a gaban kotu shi ma ana samun nakasu ka ga ana ta bin abin ana ta walagigi da shi daga baya ka ji an ce ma wai an daidaita ko an ba da wani abu an saki ire-iren waɗannan mutane wani irin daidaitawa daidaitawa dai kamar yadda za a ce a ban magana abu ne wanda su suna ganin cewa suna da shi kuma ko sun san wasu ko kuma akwai da rasi tunda su ma ma'aikatan wasu ana zargin cewa a wahalce suke albasin su baya yawan shiga ana dan basu na goro sai ka ga cewa ganin cewa wannan sun yi musu dan abun nan na wasu kuɗaɗe masu nauyi zaka ga tuni kai kana nan kana kokarin ka ce an kama ma mutane ko na abu sai dai ka je washe gari a je ka ga waɗannan mutane a ce ba sa nan ko magana ta riga ta to ina mafita ne mutane su tsaya su gaskiya su tashi tsaye wajen ganin cewa an kira da gwamnati ko kuma ita wannan hukuma ta yi tsaya ta yi aikin ta kamar yadda aka kafa ta sannan su ma kuma su bi wasu matakai na zamani na kulle fina-finan su ta ko cd ko dvd ko wani abu sannan kuma da mallakan dukkanin takardu da za a iya cewa za su gamsar da shari'a idan har ka gabatar da mutum a gaban kotu haka zalika kuma da wa kwamitin shi wannan zagaye na yaki da farisi din sa ido na ganin cewa ya yi aikinsa yadda ya kamata sannan a fannin tsegumi kuwa professional film directors association of nigeria proof dan wace hussein gig ke jagoranta ta bayyana sake bude aikin tantance waɗanda suka sayi fom na neman mukamai daban-daban a zaben kungiyar ta ƙasa musamman daga jihohin da ke wajen Kano don a baiwa kowa dama kar abin ya zamo Kano kawai. Malam Aminu Saira ya ci gaba da aikin shirin talabijin din nan nasa mai suna labari na da ke zuwa wa 'yan kallo a mako-mako. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.